Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Ya ku ‘yan Najeriya ku farka’ ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki ƙasar mu ta haihuwa don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya domin gudunmawar da shugabanninmu 'yan kishin ƙasa suka bada kada ya zama abin banza mu aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gareta. domin ta kasance ƙasa ɗaya mai 'yanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alkawali ga ƙasata, na ɗau alkawalin kare ƙasata, in zama mai mutunta ta, biyayya da gaskiya, zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata, zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin riƙe mutuncinta don ganin ta ɗaukaka, Allah ya taimake ni, amin. A gaida ran da kasan ran talata Najeriya ta cika shekara hamsin da tara da samun yancin kai. Haka yake. To shi ne so <laughs> ana kafin mako ana zama yadda aka saba yi na tattauna eh. yadda za a ko rahotannin shirin da eh. dai abin da za a yi da. Kuma sarkin waka. Shi kuma sai kawai ce yace yace a'a. To me zai sa ba za a fasara wanda take Najeriya ba eh. a <laughs> sai kowa ce <laughs> kai fasara. wanda ce eh. fasara wanda ce to ni ya ce to ya ɗauki kalu ya ci kalu eh. bala ba ne. Ya ko cika aiki aiki. Ai sai ce shi ce ba ma fasarawa kawai zai ba. Zai rera ba. Shi ke nan da ya sai ya rera aka ce a a da ya kawo ce a a wannan waka ba. <laughs> Ka sai ka sake muryan nan. Sannan ko ko sau ɗari zai sake haka zai same shi. Kuka ce a'a shi ya ci yanzu wannan shirin da ake na fitattun hmm. mawaka American idol idol da kuma wai america got talent eh. to ai shi yanzu kowa zai sa hannu haka yake mu iza shi ya kai wurin ya kai wurin <laughs> in Allah ya sa ya fice ai mu ma ka san mu zai mace da mu mun <laughs> samu Mu ya hau <laughs> to a cikin yace to yace wai wai Allah Allah ya taimake ni to mu ma Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Najeriya baki daya baki mm. daya to ka san da muka sa hotunan nan na yan liyafar da muka ranar bikin eh, eh, cika shekaru hamsin da tara nan da samun yancin kai eh. sai muka saka hotunan nan waɗansu suka yi ta shari'a a gaban da kekin nan ina gani ai <laughs> shafinmu na sada zumunta waɗanda suke biye da mu suna karantawa suke cewa eh, eh wannan Salu Musa Sadau ne yake eh. cewa na hango ka Yusuf kan kowa tsawo <laughs> ya fi ya kuma ko ya kuma fi kowa ya waka wai sai yace wai wai Allah ya sa dai ba a santi ba a santi ka eh nace a ce ma bai ji sarfilu ba kenan eh eh, eh <laughs> ce sarfilu ranar da aka yan tarkace tarkace nan da aka ci hmm. ranar an sha shayi ana santi sai kuma washe gari kuma <laughs> Abu Faruk Musa ya aiko bana da dambun buhun nama da farko dai ba eh. <laughs> <laughs> Aliyu ya dawo ya zo cikin wannan biki mm. sai ya kawo mana tsarabar kilishi mm. kilishin Yahuza wanda yake birnin tarayya Abuja titin Adetu Ademola Wuse Christian uh, Wuse 2. Mm. To aka kawo Ki ce mu ma za mu koma wuri ah, idan mun je Najeriya. Ai ka tsaya da aka kawo kidishin na sai Aliyu ya zo ya bani ya ce na ga kun yi shiri wannan ma ko za a hada da na ce mishi a'a ai akwai abin da ake rabawa mutane akwai kuma abin da ba kowa da kowa ake mm, mm, duk gidan nan yanzu ka ga mun saba mutane suka ga dai mun sa abu a tebur. Kowa zai da rabo a ciki. Ko mun gayyace su ko ba mu gayyace su ba. Haka. Kowa zai zo. <laughs> Da muka ce to wannan na rowa ne eh, a bashi sai an sallabi jama'a eh. <laughs> irin labarin da <laughs> daga nama ya manu da cire soke bisa tsinken lazina eh, kafin jama'a watsi <laughs> malam yana son ya rowan nama to shi kenan nan sai jama'a ta watse shi nan hmm. aka zo aka rarraba kilici aka rarraba kilici hmm. tebur tebur da kowa wanda ke aikin rana da waɗanda suke na kowa aka aje mishi kilishi a tebur hmm. aka warbi daɗi shi nan sarfilu ya ci kilishi ya ci kilishi yana so santi yana kannewa sai da ya bari washe gari kuma da umar ya aiko da dambun nama dambun nama shi kuma hmm. washe gari aka kawo dambun nama aka rarraba sai <laughs> sarfi ne tashi eh. sai ce min anti eh. anti eh. aiki <laughs> kilishi in ka tauna <laughs> zakin yana daɗewa yana daɗewa a bakin ka bai fita ba kana kuma ka haɗe asarar fara nama ai ai ina ji shi ne da kike waka sai ka ji yana yi ne zai ya ba ya ba da haushi nace ina an dai gano ka <laughs> kenan an ji ba kuma sai da ji shi na cewa wai baba eh. baba ka san eh. <laughs> cin sirri <laughs> cin sirrin na sirrin dambun nama ko eh. shine kada ka bari ka ya kare a bakinka eh. a ya adana ka wai gobe kuma zai ci gaba da cin wannan dabbun damar <laughs> Allah ya sa wanda aka ba Zainab kai ya cinye amin Allah ya sa ya kai gida Zainab hmm. sati mai zuwa zan tambaye <laughs> in ji ko wannan wanda ya tusa aljihun nan ya kai gida ya kawo miki duka <laughs> to kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin da mika gayyace gaishe fata alheri hmm. wannan gaisuwa ce ta taya murna zuwa ga sarfilu umar da amaryarsa zainab nazir ahmed muna muna daurin aurensu da za a yi a yau asabar dinnan da karfe biyu eh, na rana a gidan alhaji musa na alhaji kazim zarewa zainab fa ga sarfilu ne wannan da zainab amma ba sarfilu Hashim Gumel. Gumel ba. Da Zainab ta ma Maman Khalid ba. Haka. Waɗansu sarfilin ne daban da wata Zainab daban. Zainab haka. <laughs> Karabu ya dace. Sai kuma wannan sanarwa aure wanda ya fito daga iyalan marigayi Alhaji Idi Wudil da iyalan sarkin Arewa Hadeja Hakimin Biriwa. Suka ce suna gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin auren 'ya'yansu Idris Shehu Idris da amaryansa Salma Aliyu Abubakar. wanda za a ɗaura a yau asabar biyar ga wannan watan oktoba wato an jima kaɗan kenan a masallacin da'awa suleiman crescent a kano to allah ba da zaman lafiya amin sai gaisuwa ta musamman ga safiya sabo bute da suke shirin aure a watan disamba bana allah nuna mana gaisuwa ga iyalan mr philip tambaya da na marigayi honorable solomon mai wa'azi ayuba da suke shirin aurar da 'ya'yansu Maryam Philip tambaya da Samuel Solomon Ayuba wanda za a ɗaura ranar Asabar ɗin nan a majami'ar Ekuwa Goodness ta Bauchi da ƙarfe goma na safe a kuma yi walima a otel ɗin Zaranda da ke kan hanyar Bauchi zuwa Jos. Ana kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga ita amaryar wadda za a yi bikin sallamarta. ranar laraban nan mai zuwa da karfe shida na yamma a majami'ar ikuwa katangar waje da ke jihar bauchi to da fatar za a wani aure a dace allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kara miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga maurin katu da angonta michael kubrick wato kanwar eh, dr nancy katu ogundimu wanda aka daura wa aure ranar asabar gaisuwa fata alheri da kuma taya murna wannan ma daga tuta ce ga abin da muke ce ma eh, yusuf kenan wanda ya yi wannan waka ta taken najeriya shi ma mm. ya yiwu shi ma je ya zama zakara ita nan bandi ita kuma ta zama zakara a wata gasan fitattun mawaka da aka yi a Jos ta ikuwa Television wadda ta shiga wannan gasa mai lamba sifili biyu shida sifili mm. ita ta zo ta zakara a wannan taro to wannan gasa to muna miki barka da wannan nasara ka shirya kai ma Yusuf sai ka shirya baɗi idan Allah ya kai mu mu ma mu jinjina maka to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna wannan muna haihuwa ana cewa happy birthday ga Linda Jumai wadda ta cika shekaru mata ba su cika so ana faɗan shekarunsu ba hmm. a ah, to wadda ta cika shekara a ranar da Najeriya ke samun yancin kai wato duk bukukuwan nan da kuka yi na'am eh, murna eh, cika shekarunsu kuka yi Allah sarki da kuma wata ita mama kyauta ita shugabar matan Fulani biyar ta Allah zone 3 hmm. a kudancin Kaduna ita ma ranar nan ta bikin cika shekara ta ce kuma ita shekarunsu ɗaya da Najeriya Iko Allah. To muna musu. Tama hamsin da tara. Eh, eh, eh, ba a faɗa. Ba a a a ba a faɗa. Ba a faɗa. Ko shekarun ta ɗaya da Najeriya ko na a a ko a kaka faɗa ba kaka ce hamsin da tara. <laughs> Muna kuma yi ma Usman Dan Fulani mararrabar Yawuri jihar mm. Kebbi fata alheri gaisuwa ta fata alheri muna yi ma injiyan Babake. da Malam Nuhu mai saje malumfashi a Katsina DCC gaisuwar fata alheri. To wannan kuma Alhaji Masaudi isma'ilu okanke ne daga Accra ya ce yana godiya zuwa ga dukkan jama'a da suka zo suka rufa masa baya a lokacin da ya aurar da 'ya'yansa guda biyu da suka hada da Zainab da angunta Adnan Bawa da kuma Farida wato da ita kuma angonta Tijjani Ahmed Musa. wanda aka yi a Madina Akra Allah ba zaman lafiya amin sun ma'amin. akwai Madina Akra kenan. Eh akwai Madina Akra. Ba can Madina ta eh, ba. sai dai ba na cin dabino ba. Babu dabino a wannan <laughs> Madinar. Yawwa sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Lukman Abbas wanda ya ce yana gode wa jama'a wanda suka zo suka taya shi lokacin da ya kaddamar da look Spring Water wani hey. Eh. sabon ruwa da ya fito hey. da eh. shi ne a cikin wannan mako aka yi wannan ya ce yana godiya da waɗanda suka zo suka rufa masa baya musamman sarkin gwanjawa Alhaji Isaku da kuma sallamansa alhaji rufai abbas da sarkin kantoshi barma da alhaji sule gidan malam abu da duk jama'an da suka zo suka rufa masa a baya To madala sai kuma waɗannan gaishe-gaishen ta'aziyya gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Reverend Bauda Sambo domin rasuwar yayansa ASP Umaru Sambo. Gaisuwar ta'aziyya ga shugaban ƙaramar hukumar Josta Gabas, Honorable Ibrahim Agom domin rasuwar a antinsu Mrs. Ajiji Allah ya bada jimirar rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. sai kuma gaisuwar ta'aziya daga haruna abdullahi mai aiki a special school management babauci zuwa ga kakanninsa mata wato iya amina da iyalanta na don rasuwar mai gidanta wato kakan shi kenan a rama alhajiri a jihar yobe sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga anti esther joseph tambaya da 'yan uwanta don rasuwar mamarsu ungo shehu hassan a anglo jos wadda ta rasu tana da shekaru 99 a duniya ta bar 'ya'ya goma jikoki 44 da kuma tattaba kunne 22 babu shakka an sha duniya sai gaisuwar ta'aziya ga iyalan mr sabo bute da na mr haruna tsammani saboda rasuwar ɗansu ɗakin shehu ɗan shekaru 28 wanda shi kuma ya rasu ne yana kwance yana barci. mai. रग रग रग में इस तरह तू समाने लगी रग रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी To don mu ƙara ƙarfafa ma masu sauraro gwiwa da sanin cewa idan muka kuka je mu na sada zumunta za ku iya yin tsokaci kuma ba da labari mm. da kuke so mu karanto muku a wannan to muna miƙa gaisuwa fata alheri ta musamman ga waɗannan da suka aiko mana da saƙonni Habib Saidin Alhaji Sani da Ilyasu Muhammad Talle sai kuma Umar Musa da Yahya Seni Ladan. sai nazib sani mohammed da usman tanimu zaria sai kuma aminu adamu malam maduri da sani mai lange-lange ya wuri muna miƙa gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga alamin adam da sadiq a gulafa sai kuma Yunusa Muhammadu da Sinaro Allah ya sa na faɗa daidai to daga cikin su nan da dama sun bayyana ra'ayoyi daban-daban kan waɗanda labarin da suka gani ya fi ban dariya to kamar yadda muka ce kuna iya aiko mana da labari a wannan bangare. sai kuma alhaji rabi suleiman wadda shi ma ba da ra'ayinsa ya ce a gaskiya kam ma'aurata bai kamata a ce wai gari ya waye ba sa magana ba wallahi dan shi allah kansa ya ce idan za a yi aure to a nemi sosai shine mafita ubangijin allah ya kiyaye ya mana jagora a mun ku tashi lafiya boa wannan kuma wato muhammadu mani ya ce ga sakon fatan alheri zuwa ga sani wato mai lange-lange kenan da ado salati goma ga annabi rijau da kuma muhammad kwaro mai shago da halilu wato shaka baji da mai wato face mani da jami'u birnin wadan kansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya abdulrashid yola musa gwadabawa ya ce ina yi wa daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka da ma'abutan sauraren ku gaisuwa da fatan alheri shi ko wannan samanja yusuf tukur ya ce na ma'aurata wato labarin ma'auratan ya fi ban dariya matuƙa sai kuma wato wari malam bare bare zuwa Nijar shi kuma ya ce labarin ma'auratan shine fi daɗi akwai Sumaila Richman wanda shi kuma ya ce bai yadda da labarin ma'aurata ba su magana da juna ba ta ya aka yi auren ma <laughs> ah, a da ana magana eh, da ba da labarin ya lalace wannan kuma mamuda ji salihu wato daga garba cedi da ke jihar Taraba ya ce salam VOA gaskiya labari na mai shan rakin wato ya fi bashi dariya sosai. To Umar da Lato shi Habib eh, Sadis Alhaji Sani cewa shi gana shi labarin. Mm. ya ce wani magidanci ne da matarsa tana da tsohon ciki tsakar dare sai matar ta ce mashi mai gida yau a daren nan ina so ka je ka kamo mun kura tsakar dare ne sai mai gidan ya tafi ya kawo matar tashi kuran mm. sai da ta da gaskiya kawo kuran sai ta ce mashi a'a ita ba kura ta ce tsayawa ba ba kura ta ke so ba zaki ne ta ke so kuma kan ya bata lokaci ya je kawo zaki sai kuma shi umar musa ya ce shi labarin dan fulani ne a lagos ka san lokacin da aka samu wannan tsadiya a afirka ta kudu inda labari na nuni da cewa waɗansu su ma sun fifita a najeriya suna cewa kamfanonin 'yan ƙasar afirka ta kudu ana cewa waɗansu sun so su je su farma kamfanonin nan to ka san da kamfanin sadarwa na mtn eh, eh haka shi ma kamfanin afirka ta kudu ne eh haka yake to shi kenan shi wannan mai labari ya ce aka yi zanga-zanga a lagos na ramo gayya sai aka kona kamfanin mtn sai ɗan fulani yana ta murna yana iwo kuma a gefe guda kuma gashi an fasa wani shagon yan afirka ta gudan ana ta kwasar ganima eh. <laughs> wai sai wani dan sanda da yake wucewa sai ya ce ma wai dan fulanin to kai ba za ka gudu ka je ka kwashi ganima ba eh, kai ba ka ɗiba da buka ka taba ji dan <laughs> sanda ne ba ya inda mutum ya je ya fata eh, <laughs> wai sai ya ce ma dan fulani kai ba za ka je ka gudu ka kwashi ganima ba sai ya ce mishi a'a ai shi baya ma buƙatar abin da aka yi mai yan afirka ta gudu na ya isa ya isa ya ce kaga shi mtn din nan ofishin mtn da aka kai mahari eh. ai shi an mashi komi ya ce shi abin da yake bashi haushi dama da mtn din din na kawai da ya buga lamba sai a ce wai try again later kuma shikenan sai an ji ba kuma wani lokaci kuma sai a ce remain one minute shi kuwa eh, eh, eh, ya ce wannan abu yana ba shi haushi ya ce to kaga yanzu da aka kai ma ofishin caji ba zai sake jin murya zai ta buga wayar shi sai illa ba ya Allah ba san cewa ba ofishi ba waya ba ba waya ba ai <laughs> ya huta abin shi wato kin ga ita matan da ta ce wai mijinta sai ya samu mata kura eh? ya kawo kuma ta ce sai abin nan ya bar na tuna da wani labarin ita wannan tsokanan faɗa ne da ita eh. saboda mijin yana zuwa ya faɗa eh. shi ne rana guda mijin na cikin gida sai yana jin haya haya waje ana dai rigima eh. da ya leƙa sai ya gama tasa ce ta je ta tsokanin wani wani faɗa wato tana tsaye gaban shi wannan kika gan shi abinda bature ke ce majiyar jibgege ga yana tsaye miji na ya fi ƙarfinka baka in ya zo baka iya shi <laughs> za kuma da ya bude taga ta bayan gida sai ya hango wanda da yake tsayin nan ba tsada da mace <laughs> shi ke nan ta ce zan je in kira na ya zo ka Ka za ka za. shi ke nan tana zuwa sai ya tare ta baki ya ce malama mutumin nan fa da gan shi hmm. kuma da na auna kai da ban iya tsaya gaban shi sai ki koma gidanku ki je ki samu mai faɗa amma ni nan ba zan fita je ba da jiki da ba ba za ta ba zai tsaya ba ta ji fada ba shi sa akwai buƙatar a yi taka tsantsan idan ana yin da mazaji yau dai labaran da haka ne kaga Michael Kudansan ya shi ma dandalin shafin sada zumuntan nan ya aika da labari yace a sha dariya Michael Kudansan yace wani ne wai ya hau motar haya zuwa unguwa To shi kenan yana cikin motan sai ya rika ba su labari cewa shi fa mugu ne, hmm. ba shi da imani. Ya ce hasali ma yau din nan ya zana waɗansu da dattawan unguwar mutane biyar kana kuma ya kashe mutanen unguwa da dama. Mm. Ya ce shi duk inda yake ya ce kule ba mai ce mishi cas. Saboda Ya ce kowa san shi. Kowa san zafin kai. Dan zafin kai ne saboda haka sai kowa ya shiga hankali shi. Allah sarki. To shi kenan mutanen motar nan da suka ga yana ta kuri yana cika baki eh. sai kowa cikin shi ruruwa. Kowa na eh. tsoro. <laughs> Eh, yana tsoro karatun da annabi da ana ce mashi ba mai ce mashi eh, tun da hayyai kashi eh. ba abin da ake masa shi kenan yana ta hushi yana ta hushi yana mazurai din nan sai ya ce wai wai to bari ga wani shegen da zai bude baki a wannan wurin a wannan wurin a wannan wurin bari ga wani shegen da zai zai motsi <laughs> kenan kuwa ya shiga can sai ana cikin tafiya ana cikin tambaya sai ya ce ba kwandon sa ya ce kai kai ni nan zan tsaya in ka je nan zan tsaya hmm. shi kenan da ba kowa yana ala'ala rabu lafiya rabu lafiya direba ma kafin a ce kwabo ya taka birki koyo Allah shi kenan ya fita da ya sauka sai ke ce ma kwandastan ko kana bukatar wani abu ne kila bai biya kuɗi ba kenan eh. sai kwandasta ce a'a a a a sauka lafiya an shi ma cika baki don kai biya kuɗi a <laughs> shi da yace a'a a a sauka lafiya so fita ke da wuya sai wani a cikin motar shi ma bi bayansa eh. ashe dan sanda ne dan sandan ciki shi kenan yana sauka sai ɗan sandan ya cikume shi mm. ya ce kamar mai ta abin da ka faɗa a buta na kama ka ka taho mu tafi caji ofis na kama ka ka je caji ofis kai bayanin mutanen nan da ka kashe da mutanen nan da ka galla zama ka je kai bayani sai <laughs> sai wannan mai kuri ne kashe ɗan sanda ai a ina ai sai murya ta sake ya jika ya ce wallahi billahi lazi la ilaha illawa <laughs> wallahi tallahi eh. ya labai ka je unguwarmu ka je ka je eh. ka tambayi kowa ka tambayi sunana wallahi tallahi sunana auda bakareci ga <laughs> cikon baki ne wato duk kurin nan da yake a mota na cika baki da kawai yake kila don yake biyan kuɗin mota bai buya ba kuwa <laughs> Tuna na ga malama Julita na daga mana hannu sabili da aka tilasta ah, mu ja burki da sabili. Kin ga mu ma mun samu dabarar hawa mota ke. Amma aka eh. ce inda wani ya rawa aka bashi kuɗi wani ya duka zai sha kar ka je ka je ka <laughs> tun daga a zaune eh. za a samu ɗan sandan ciki ya ta kwame ka. Eh, ka maimaita. <laughs> kamar yadda muka faɗa masu sauraron mu kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta wato Facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan wannan hmm. shirin da kuma ba gudunmawa ga shirin kuna iya ba da ma labaranku a ta wannan shafin yanzu a hmm. madadin. Baba ya kuma kiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Mai ilimi don Allah. mu nasara kan tsarin Allah mu mai zamani mai juyin juyi Yare yare yare al'adar Hausa.